auren wata yan layan ku ake yau bulu da shi ne kika ce a zo gidan nan a kida ummi a matsayin ki nawa to ba gidan nan kake zaune ba ne to da gidan nake zaune yanzu an makoci ni tun da nake jin gida na eh na yi tunanin makoci na ne yake murna shi ne kika ce a zo gidan nan a kida ummi baki tambaye ni ba ban nemi izinin masu gida ba kin san haya nake a gidan nan ba to ai na haya kan kuɗi kake biya shi yasa kika yanzu dijan ne can a waje da masu kida? aka zo kawai dan a zo gidan na kida inna lillahi wa inna ilaihi to yanzu in yanzu misali an mai gidan ya zo fa to ai mai gidan ba sai ka ce ni ne na ce a zo ai to ke ta ka ce so ki ya tashe ni ummi komai zaki ki dinga lissafawa dan Allah kai wannan gyaran kan yayi kyau sosai amma me yasa baki rufe gashin sosai ba ba a rufe gashi yanzu mala'iku haka nan kike tafiya suna suna suna ga an ce fa ko silin gashin mace ɗaya ya fito mala'iku za su tsine mata to ai yau ranar biki okay da ranar biki ke ba wanki gaskiya ni ina da kishi ummi kuma ai bai kamata ba yanzu ya za ki je ki ce masu DJ chance tashi an gama abun ne yanzu fa su fara yanzu ummi in mai gida ya zo fa to mai gida ki gidan zamu mu ba dauke amma ai akwai haƙƙin makotaka ai da kin ga mun sai nemi izinin mai gida da da makota ga musu makotan nan kuma suna can suna suna gari suna can suna gari sun yanzu su baba liman fa yanzu me me za su dauka fi sabilillahi dan ba gidan gidansa bane amma kin san ai ai a gidan nan suke zama ummi komai zaki ki dinga lissafi mana eh yanzu ya za a yi mai can dan Allah ya ta, su je bayan gari mana bayan gari je bayan gari kuma yanzu ummi in mai gidan ne ya zo me zan ce mai yanzu a ce ni ne ke ce na shiga uku ummi to su dan auren? Shi ne auren. jibi kenan tun yau suke shagali maimakon sadako malami a yi karatu a sauke ƙwar'ani a addu'a ku ba kwa san yin wa'azi kun ba sai ku kiɗa ana neman albarka a wai ummi to ya mun ce ranar juma'a za kai ummi ummi ba kya jin magana Allah amma ba kin yi kyau sosai ummi iya rigima kai inna lillahi wa inna to shi kenan je ki ba za ka je gurin ba eh? eh in je wajen gawa eh a'a ni ba zan je ba wallahi to ai na ce musu kin ce musu me saurayi na zai zo a'a ummi ni ba zan iya fita wajen gawan nan ba wallahi tallahi ummi zo ba na son ga kina fushi me ba to ba kai kin to kenan. amma dai ki da ki daina ba ta gaskiya ni ba zan iya zuwa wajen wannan bid'a ba ke ummi ina za ki je haka ana sanyin nan sai sauki ke ga ga ba kuma ga kula gane zan gana gana ƙasa gana eh me za ki je yi a gana yaya na shaye musa ne ya ce in zo gane zai gaya min dalilin da ya sa banken gane ya fi na najeriya daɗi shi yayan naki sha'ibu musa shi ya ce ki zo gane zai gaya min dalilin da ya sa banken gane na najeriya daɗi shine tun da gane za ki tafi har gana da wata katuwa kula ki me zaki da wannan kula kuma dambu ne ai gane ba a yi shi yasa zan kai mai dambu kika yi zaki kai mai gana kan bala'i amma dai gaskiya ki yan nan yanzu tun daga nan Najeriya zaki tafi har gana dan kawai zai ga miki dalilin da yasa fanken gane fa nan jiga daɗi shi Sha'ibu Musa to me yasa ba zai ga miki a waya ba to ai cewa yi in shi cewa okay in kika je zai zai ne zai ga miki to wannan dan mu kan ki je ya ya daskare shi waye sha'ibu musa yaya yayan ki ne za ki je gidan shi a gane zai ga mi da na fankan na nan jiga fina fankan gane fina nan jiga daɗi a to lallai to da kin ce yayan ki ne kwana nawa za ki wata uku me wata uku wata uku kawai dan ya ga miki da ya sa fanken gane fi nan jiga daɗi shine za ki wata uku ba ma kwana uku ba to alƙur'an ba za ki je ba dan ubanki zo nan kawo yaya na ni fa kuma ai yana da mutunci da kirki yana da mutunci da kirki shine za ki je ki wata akuto to ban yadda ba dawo to ai ba aure tsakanin mu yaya na kash na ce ki dawo ko ban yadda ki je ki wata uku ba eh ba inna lillahi ta gudu za ki iya ga tutar Najeriya akan miliyan ɗaya? Me? Na ce a baki miliyan ɗaya a kawo miki tutar Najeriya za ki iya ga ta akan miliyan ɗaya. Naira dubu biyar ma wallahi har ƙona ta zanyi. Eh? Wallahi. Ke ba ke ba ke ba ƙasa ta gari wace? <laughs> Ka ƴar eh, ƙasa ta gari amma ba na kishin wannan tutar. Haba. Wallahi ni tugi ma yanzu idan ka samu wallahi zan iya ƙonawa. A gaskiya a buge kike gaskiya sai an yi <laughs> ba wani buguwa gaskiya ne wallahi. Miliyan ɗaya fa. Miliyan biyar. Miliyan biyar fa. Eh. Zan canza waya. Zan sa data. zan fita cilin da kuɗin sai a ce min wai na ta zan yi wallahi kammala gaskiya ba kya kishin ka saki miliyan biyar mai ƙasar da tsina na min akwai wanda ya taɓa miliyan biyar kyau za ki iya zagin ki akan dubu hamsin akan mi a baki dubu hamsin a ce ki zagi ki, za ki iya zage shi wallahi ba zagi ba har marin shi sai na yi eh akan dubu hamsin wallahi har marin shi sai na yi soyayya fa tana da daɗi fa to kai ka san daɗin dubu hamsin kuwa a to me ya ba bani wallahi akan dubu hamsin har karin shi zan iya yi eh wallahi soyayya banza soyayyar wafi wallahi ke kin fi mutunta kuɗi akan soyayya so ɗari yanzu ga dubu hamsin a ce ki zage sauran ki sai ki zage shi wallahi sai in zage shi kai idan ma dukan shi kake son na yi zan rufe shi da dukan akan dubu hamsin akan dubu hamsin mm. sannu Barka da yan mata. Yau barka dai. Kin yi karatu ba? Sosai ma na yi karatu. Me matashin karatun? Digiri ne ke da shi. Digiri? Mm. A gaskiya kin karatu sosai. Na ce da Allah yanzu takar digiri nan taki za ki iya gata akan miliyan biyu? Kawo dubu ɗari biyar na ƙona su. Eh? Eh. Digiri ɗin? To mene a ciki shekara na uku da kammala karatu ban samu aiki ba. to in kika haƙuri ai zaki samu kikin san da digiri take da wahala kuwa idan kana musu ka dubu ɗari biyar ɗin a gaban ka zan ɗauko su in samu su wuta na gama digiri na ƙare a pos to to Allah ya tsaye kanki gaskiya <laughs> ai san digiri holder <laughs> za ki iya ga tutar Najeriya akan miliyan ɗaya? Me? Na ce a baki miliyan ɗaya a kawo miki tutar Najeriya za ki iya ga ta akan miliyan ɗaya. Naira dubu biyar ma wallahi har ƙona ta zanyi. Eh? Wallahi. Ke ba ke ba ke ba ƙasa ta gari wace? <laughs> Ka ƴar eh, ƙasa ta gari amma ba na kishin wannan tutar. Haba. Wallahi ni tugi ma yanzu idan ka samu wallahi zan iya ƙonawa. A gaskiya a buge kike gaskiya sai an yi <laughs> ba wani buguwa gaskiya ne wallahi. Miliyan ɗaya fa. Miliyan biyar. Miliyan biyar fa. Eh. Zan canza waya. Zan sa data. zan fita cilin da kuɗin sai a ce min wai haƙona ta zan yi wallahi kammala gaskiya ba kya kishin ka saki miliyan biyar mai ƙasar ta tsina na min akwai wanda ya taɓa miliyan biyar kyauta eh, na ce da Allah yanzu takardun makarantar na ce da Allah yanzu takardun digiri ɗin naki za ki iya gasa akan miliyan biyu kawo dubu ɗari biyar na ƙona su eh eh digiri ɗin To mene a ciki shekara na uku da kammala karatu ban samu aiki ba. To in kika haƙuri a zaki samu kikin san da digiri take da wahala kuwa? Idan kana musu ka dubu ɗari biyar ɗin. A gaban ka zan ɗauko su in samu su wuta. Na gama digiri na ƙare a POS. To, to Allah ya tsaye kanki gaskiya. <laughs> Ai, san digiri holder.